janar buhari wanda ya saurari jawabi daga sanata goje kan nasarar da apc ta samu a sabuwar majalisar dattawa ta takwas ya musanta goyon bayan wasu gwamnonin pdp a zaɓen ranar 11 ga wata muna fata mutanen gobe za su fito kwansu da kwarkwatar su su zaɓi apc da gwamna da 'yan majalisar shi jiha abin da muke faɗi kenan duk inda muka je waɗanda suka je suka ba da wani labari daban wannan labarin su ne amma dai ni da ji daga bakina kuma duk inda na je na faɗi abin da nake faɗa kenan duk wanda yake so a zaɓe shi ƙarƙashin apc to shigo apc ya takara kamar yadda ƙa'idar jam'iyyar mu ta kafa ya tsaya ci zaɓe amma ba wani ba ya ce a yi a gulda kan zabu ake cewa ko eh, a aje wasu har su kai ga yin poster a sa wasu da abin da suke za a yi a'a duk mai san a zaɓe shi daga apc dan juma goje wanda tsohon gwamnan gombe ne ya ce apc za ta yi rinjaya zaben gwamnonin kayi naka ka ci zaɓe ni ma kuma alhamdulillah ni da dan uwana mun ci zaɓe na tuna <laughs> ni ma na tunawa to an yi saman Yan sauran ƙasan ƙasan ma mana kuma su zama apc din baki daya a sanarwar da shugaban pdp ahmed ma'azu ya fitar ya yi alwashin tsayin daka don samun gwamnoni masu yawa a zaben na makon gobe Muhammad Hassan Yobe shine sanata ɗaya tilo da ya lashe zabe a inuwar PDP daga jihohin da suka fi azabtuwa da Boko Haram. Mutane kansu ya waye, sun san wane ne ya cancanta. Mafi yawanci yanzu ba maganan jam'iyya bane wasu suke yi, shine ƙara ƙarfafa mutane ƙarfin gwiwa su ba mu goyon baya. Nasiru Ali kayan madar Amurka daga Abuja, Najeriya.